sannan kuma a darasi na biyu ya bayyana mana wasu halaye na fi'ili wadda a yau ma abinda zai ci gaba da yi kenan amma a yau abunda zai gaya mana shi ne a darasin yau kenan zai bayyana mana cewa muna da fi'ili madhi sannan muna da fi'ili mubari to kamar yadda muka sani muna da fi'ili madhi imma ya zama fa'ala ko ya zama fa'ila ko ya zama fa'ula kenan ainul fi'il din imma ya zama fatha gare shi ko kasra gare shi ko zamma gare shi wannan ya riga ya gabata mun san shi hakanan a mudari'in in ma ya zama na cewa mudari'in akan ma'aunin fa'ale eh, ya fa'alu yake kenan da an yi wa ainul fi'il din fata ko ya fi'ilu an yi wa ainul fi'il din kasra ko ya fa'ulu an yi wa ainul fi'il din dhamma to wannan kenan to sannan kuma in muka ce yanzu muna da fi'ili madhi uku mudari'i uku to zai zo ya bayyana mana cewa in kaga fi'ili madhi ya zo a kan ma'aunin fa'ala to mudari'insa yana iya zama kaza da kaza da kaza in ka ga madhi a mazau a ma'aunin ya fi'ilu mudari'insa yana iya zama kaza da kaza haka nan ya fa'ulu eh, fa'ula kaza da kaza a farko zai bayyana mana cewa duk lokacin da kaga fi'ili madhi ya zo a kan ma'aunin fa'ala to ka saurari mudari'insa ta hanyoyi guda uku mudari'insa yana iya zama yaf'alu mudari'insa yana iya zama yaf'ilu mudari'insa yana iya zama yaf'ulu guda ukun duka amma in kaga fi'ili madi eh, fa'ala sannan kaga mudari'insa yaf'alu ne to ka tabbata cewa sharaɗi ya cika menene wannan sharaɗi din sharaɗin shine dole ne ya zama ainul fi'il ɗinsa ko lamul fi'il ɗinsa ɗaya ne daga cikin huruful halk wadda harufa ne guda shida zai zo ya bayyana mana su su ne irin su hamza ha'un da kuma ainun ha'un ha'un da ha'un ha babba kenan to waɗannan su ne harufa guda shida wadda in ka ga fi'ili mazi ya zo a ma'aunin fa'ala sai ka ga mudari'insa ya zo a ma'aunin ya fa'alu to ka lura dole ne ya zama ainul fi'il din ko Lamun fi'il din ɗaya ne daga cikin waɗannan harufa guda shida ina fatan ya zama an fahimta jayid to sannan wannan fa'ala kenan muka ɗauka sannan muna da fa'ila shi kuma fa'ila yana da fi'ili eh, in madhi ya zo a ma'aunin fa'ila to mudari'insa yana kasancewa ne akan ma'aunin yaf'alu kenan in ka ga an ce fi'ili madhi fa'ala to ka saurari mudari'insa ai afwan ba fa'ala ba fa'ila a madhi an yi wa ainul fi'il din kasra to mudari'in in ka saurare shi zai zo ne kawai da fatha za a ce ne fa'ila sai a ce ya fa'alu eh, wannan kenan kaman fariha ya farahu kaga yanzu fariha akan ma'aunin fa'ila amma in sa fa sai aka ce ya farahu da fatha kenan sannan wannan ba shi kadai bane wani lokaci zaka iya ganin ya saba to shi yasa shi ma zai gaya mana cewa wani lokaci yana iya sabawa zaka iya ganin madhi fa'ila ne amma mudari'in sa ma ya zama ya fa'ilu da kasra a ainul fi'il din kaman hasiba yahsibu wadda duk da yana iya zuwa a matsayin yahsabu kamar yadda ya zuwa cikin alkur'ani mai girma yana iya zuwa kuma a matsayin hasabu wanda wannan ya saba da ka'ida amma dai akwai shi almuhim sannan na uku muna da eh, ma'aunin fa'ula muna da ma'aunin fa'ula na madhi kenan duk lokacin da kaga fi'ili madhi ya zo a fa'ula to mudari'in sakar maka wahalar da kanka zai zo ne a ma'aunin ya fa'ulu. don haka ba zai yi kaga fi'ili madhi fa'ula sannan kaga sa ya zo ya fa'ilu ko ya fa'alu ba da haka inda kaga an ce a madhi aka ce fa'ula aka ce kawo mana sa to kar ma kai tunani sa dole ne ya zama ya fa'ulu ne kamar misali karuma ya sharufa ya shurufu da sauransu don haka wannan su ne abubuwa guda uku da zai fara bayyana mana a ɓangare na farko wadda duk wannan in mun kula suna ƙarƙashin fi'ili ne wadda yake sulasi amma mujarrad kenan fi'ilan da harufansu na asali guda uku ne kuma guda uku ne a cikin kalman sannan kuma ba a sanya masu wani harafi na ƙari ba tunda muna iya samun harufan asali uku amma an sa harafin ƙari to ba irin wannan muke muka yi magana akan su ba wanda harufan su na asali guda uku ne sannan kuma ba harafin ƙari a tare da su ina fatan ya zama an fahimta jai sannan zai zo a na gaba ya yi mana bayani akan harufan da ai kalmar da ko fi'ilin da sa na asali guda hudu ne sannan kuma ba a ƙara masa harafin ƙari ba wanda shine irin fa'alala wanda shi kuma yanayin sa guda ɗaya ne wadda zai zo ya gaya mana a nan gaba insha Allah ta'ala wadda za mu iya fara karantawa eh, wannan nuska shafi na goma sha hudu ya fara da cewa wa ilaika auzanul af'al fi ma yali kenan gashi nan zan kawo maka ma'aunai na fi'ilai to ma'aunai na fi'ilai din nan da wanne zan fara sai ya ce alif as-thulathiyul mujarrad thulathi wadda yake harufan sana asali kenan guda uku ne al-mujarrad ba a kara masa wani harafin kari ba na farko sai ke cewa in kana madhihi ala wazni fa'ala idan madhin sai kasance a ma'aunin fa'ala ne maftuhul ain ainul fi'il din fata gare shi fa mudari'uhu mudari'in sai yakunu ala wazni mudari'in sai na kasancewa ne akan wannan ma'aunan yaf'ulu bi dhammil ain imma ya zama yaf'ulu ne an yi wa ainul fi'il din dhamma aw ala wazni yaf'ilu ko kuma ya zama akan ma'aunin yaf'ilu bi kasriha ta hanyar yi wa ainul fi'il din kasra kenan daga nan zamu fahimci cewa in dai kaga fa'ala to ya eh, to ya fi'ilu ne ko ya fi'ulu shine mudari'insa shi yasa sai ke cewa hau nasara yansuru kaga nasara fa'ala yansuru yaf'ulu eh, sannan sai daraba daraba sai yadribu kaga fa'ala yaf'ilu kenan to sannan kuma yana iya zuwa yasa yake cewa kamar yadda na yi bayani wa kad yaji'u ala wazni yaf'alu yana iya zuwa akan ma'aunin yaf'alu bi fathil ayn ta hanyar yi wa ainul fi'il ɗin fatha sai yake cewa ga sharadi idza kana aynu fi'luhu aw lamuhu harfan min hurufil halq idan ainul fi'il ɗinsa ko lamul fi'il ɗinsa ya zama ɗaya daga cikin haruffan halq to magana ya ƙare zai zama na cewa ya zo a matsayin a mazaunin fa'ala yaf'alu sai ke cewa wahiya sittatu ahrufin waɗannan huruful halq harufa ne guda shida alhamza wal ain wal ha walha walha walghain gha kenan in an fatha wannan kenan to waɗannan harufa guda shidan in dai kaga madi fa'ala mudari'insa yaf'alu to ka tabbata cewa ɗaya daga cikin ainul fi'il ko lamul fi'il din ɗaya ne daga cikin waɗannan harufa guda shida da aka ambata misali yake cewa nahwu misali sa'ala yas'alu kaga akwai ɗaya daga cikin huruful halqa zahaba yadhhabu akwai ɗaya daga cikin huruful halq sai mana'a yamna'u akwai ainun wancan akwai ha'un wannan kuma akwai hamza ana baya kenan manaha yamnahu akwai ha'un alamul fi'il shagala akwai akwai ghain wadda ghainun kenan sannan kuma akwai yashghalu mudari'insa kaga fa'ala yaf'alu kenan akwai kuma salaha yaslahu wannan kaga akwai kha a lamul fi'il din wannan kenan wannan shine bisa ka'ida sannan kuma akwai yana iya zuwa ya zama an samu yanayi an saba ka'ida ma'ana akwai wasu kalmomi da suna iya saba wannan ka'ida din don haka kar mutum ya gani ya ce an yi kuskure a'a ba kuskure ba ne suna nan amma dai shaf ne shi yasa yake cewa wa aba ya aba kaga aba ya aba fi'ili akan ma'aunin fa'ala ya fa'alu sannan wa rakana yarkanu akan ma'aunin eh, fa'ala ya fa'alu amma kuma sai ke cewa shadhun shazi ne wannan kenan ya saba da ka'ida duk da cewa za ka ga cewa ba wani ɗaya daga cikin ma'aunan mazin wadda yake ɗaya daga cikin huruful halka amma dai kuma in ka kula za ka ga ya zo ne akan fa'ala ya fa'alu wannan da farko kenan sannan na biyu sai ke cewa in ka kana madhihi ala wazni fa'ila idan mazin sai kasance da kasar an yi wa ainul fi'l din kasra ne maksurul ain aka ce fa'ila sai yake cewa fa mudari'uhu ala wazni yaf'alu mudari'in sai na zuwa ne da fatha wa ainul fi'il din sai yake cewa misali akan haka alima ya'lam kaga akan ma'aunin eh, fa'ala ne yaf'ilu ai afwan fa'ila ne yaf'alu misali na gaba sami'a yasma'u kaga wannan shi ma fa'ila ne yaf'alu sannan sai ke cewa illa ma sharra sai dai wanda ya kaucewa ka'ida ya saba da ka'ida min nahau irin misalin hasiba yahsabu afwan hasiba yahsibu zai zama tunda in akan ka'ida ne za mu ce hasiba yahsabu amma ya saba da ka'ida sai dai mu ce hasiba yahsibu sannan wa na'ima yan'imu wannan kaga shi ma ya saba da ka'ida duk da cewa yana iya zuwa daidai da ka'ida yana kuma iya zuwa ya zama ya saba da ka'ida din sai ke cewa na uku kuma in kana madhihi ala wazni fa'ula idan madhin sai ya zama fa'ula ne to eh, mazmumul ain ainul fi'il din zamma gare shi sai yake cewa fa mudari'uhu mudari'insa kuma ala yana zuwa ne ala wazni yaf'ulu yana zuwa ne akan wazanin yaf'ulu bi dhammil aini faqat ta hanyar yi wa ainul fi'il din zamma kawai ba wanda ya saba ka'ida ana ba kalmomin da suka saba ka'ida shi yasa yake cewa nahwu hasuna yahsunu kaga hasuna fa'ula yahsunu yaf'ulu rakuna eh, karuma yarkunu kaga kowanne fa'ula yaf'ulu sharufa ya shurufu fa'ula ya fa'ulu wannan ya kammala da bayani akan waɗanda ma'aunansu harufa ne guda uku na asali sannan kuma ba a sanya harafin ƙari ba sannan yanzu zai magana akan wanda harufansa na asali guda hudu ne shi ma ba harafin ƙari amma dai hudu ne saɓanin na baya uku ne sai ke cewa ba shi ne arruba'iyul mujarrad ruba'i harufansa na asali guda hudu ne amma kuma ba harafin ƙari a cikinsa madhihi ala wazni fa'alala madin sai yana zuwa ne akan ma'aunin fa'alala mudari'in fa sai yake cewa eh, misalin dahraja yudahriju dahrajatan wannan kaga dahraja shine madi yudahriju mudari'i sannan kuma daharajatan shine masdar wa dihrajan to wannan anan fa'alala harufa ne in ka kula zaka ga haruffa ne guda hudu sannan duka waɗannan harufan harufan asali ne shi yasa in ka ɗauki misali zalzala za ka ga harufa ne guda hudu amma duka harufan asali ne ba harafin ƙari a ciki to wannan shi ne wadda yake ruba'i wadda sai kuma sannan ya ba da ya kawo tambayoyi wadda amsa waɗannan tambayoyi ɗin zai taimaka wa mutum sannan kuma sai aiki da ya bayar a wannan ɓangare ɗin inda yake cewa Eh, tamarin gashi nan wanda mutum zai yi wanda shi ma zai taimaka masa a ƙarshe a dunkule sai ya takaice wannan darasi da muka yi na farko da na jiya kenan da kuma na yau wanda yake cewa na farko shine alfi'il mun ɗauki fi'ili fi'ilin nan sai ya raba shi gida biyu thulathi wa ruba'i fi'ili ya kasu gida biyu imma ya zama thulathi ne ko ya zama ruba'i thulathi din nan shi ma ya sake rabuwa gida biyu mujarrad imma ya zama harufansa na asali ne kawai ba harafin ƙari guda uku wa mazidun fihi ko kuma ya zama haruffan eh, akwai haruffan asali sannan akwai haruffan ƙari ko harafin ƙari a cikinsa wannan thulathi kenan sannan sai ruba'i shi ma ruba'i din haruffan sa na asali guda hudu ne ya rabu gida biyu in ma ya zama mujarrad hudun ne kawai ba harafin ƙari ko kuma mazidun fihi bayan hudun akwai harafin ƙari wanda wannan shine darasin da ya gabata sannan darasin yau shine muka sake daukan shi kansa fi'ili din muka ci oh, duk dai a darasin da ya gabata ne muka ce imma fi'ilin imma ya zama fi'ili salim ne ko kuma ya zama gairi salim wadda salim ɗin shi ma ya sake ɗaukansa ya kasa shi imma ya zama muza'af ko kuma ya zama mahmuz ko kuma ya zama mu'tal wadda shi ne khulasan darasin da ya gabata a dunkule wadda insha Allah ta'ala za mu dakata a nan a darasi a sati mai zuwa insha Allah ta'ala za mu yi magana akan darasi na uku wadda shi ne zai ci gaba da bayani akan ma'aunan fi'ili amma wanda suke da haruffan ƙari a cikinsu insha Allah ta'ala in ba wani tambaya sai mu dakata a nan wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin na'am wannan cancanza wannan fi'ili daga mafdulul ain zuwa mafdulul mansuri jayid yana da alaka da ma'anan fi'ili din ne misali ko ko a wannan kawai wani abu ne wanda yake bacci da fannoni a shi ilimin sa ko ko yana da alaka da fahimtar ma'ana eh kamar yadda ya riga ya gabata cewa in ma ƙari ne ko canji ne yana iya zuwa ya zama na cewa ya ba da wani ma'ana jayid sannan tunda kana iya zuwa ya zama na cewa ka ƙara wani harafi domin akwai wani ma'anan da kake so ka isar kamar yadda muka ba da misali a baya da jalasa kana iya mai da shi ajlasa sannan kuma a wannan bangare din na wadda muke muka yi magana a kansa a yau na cewa muna da fa'ala sannan kana iya zama ya zama na cewa fa'ila yana iya zama ya zama fa'ula to waɗannan al'amari ne da aka ji su daga wurin larabawa kenan eh haka aka ji su kenan wani lokaci zaka ji balarabe ya ce fariha fi'ili madhi ne sannan wani lokaci zaka ji ya ce fataha fi'ili madhi ne sannan wani lokaci zaka ji a ce karuma wannan ma fi'ili madhi ne amma wannan da fatha a ainul fi'ili wannan da kasra wannan da zamma ina fatan ya zai zama da cewa ya fito kenan yana iya zama a madhi da mudari'i da eh, da eh, a madhin da ainul fi'ilin ya bambanta a wannan madhi din a wannan eh, shi ma a madhin ainul fi'il ya bambanta a wannan ma ainul fi'il ya bambanta wannan ya zama da fatha wannan ya zama da zamma wannan ya zama da kasra to amma wannan canjin da aka samu na wasali bai da alaƙa da ma'anan kalma ɗin wancan canji kuma da na yi bayani a baya na jalasa da ajilasa shine yake da alaƙa da ma'anan kalma ɗin kenan wannan a dunkule al'amari ne na larabawa haka aka ji suna cewa don haka shi yasa ma eh, shi balarabe a da a ainihi bai da wani ka'ida zaunanne ne bai da wata ka'ida wadda aka ce yanzu fa'ili marfu'i ko fa'ala ko fa'ila ko fa'ula ba ruwansa da wannan bai san su ba yanzu da za a taso larabawa na asali ka tambaye shi ka taba a wani wazani yake zai ce kake nufi ba ruwansa da wannan kawai shi magana yake yi bayan eh, lokacin jahiliya ya wuce musulunci ya zo a farko-farkon musulunci an fara samun cakuɗe ɗeniya to sai ya zama na cewa an ga cewa akwai bukatan a samar da ka'idoji ta yadda yanzu waɗanda ba larabawa suna shigowa cikin larabawa ana samun cakuɗeɗeniya to sai ya zama na cewa larabawa suna tasirantuwa da maganganun da ba na larabci ba to kaga wani lugan da ba larabci ba yana shiga larabci don haka in aka ci gaba da haka to a ƙarshe yaren larabci zai lalace zai zama na cewa ba wani haƙiƙanin larabci to gudun haka ya sa ya zama na cewa wasu malamai sun zauna kamar yanzu misali a bangaren nahawu da sarfu imam ali alaihi salam yi wa sahabinsa abu al duali irshadi ya dora shi akan hanya ya ce masa un hazan ya ci gaba da tafiya to a da da nahau da sarfu ilimi ɗaya ne daga baya ne malamai suka raba tsakanin hau da sarfu amma dai almuhim wannan cakuɗe ne ya sa suka ga cewa akwai bukatan a samar da ka'ida wadda za a tafi a kansa ta yadda zai zama na cewa larabci ba zai ɓace ba to sai ya zama na cewa to da malamin sarfu ya zo sai ya zauna ya ce to yanzu kalmomi suna caccanzawa sai ya ga cewa wani lokaci balarabe yana iya cewa fa'ala wani lokaci yana iya cewa fa'ila wani lokaci yana iya cewa fa'ula to karuma sharufa yana iya cewa fataha eh, fariha to yanzu waɗannan akwai ashkal mabambanta to sai ya lura ga akwai abun da ya haɗa su shine wani lokaci zaka ga duka sun haɗu a ainul fi'il kasra gare shi wani lokaci duka zaka ga ainul fi'il dhamma gare shi wani lokaci zaka ga duka a ainul fi'il din fatha gare shi to sai ya ce to yanzu ina da bukatan in samar da wani abu ɗaya wadda zai zama shine zan sanya shi a matsayin ma'auni wadda kowane fi'ili yana komawa ne zuwa gare shi kenan yanzu sai ya zo ya ce to yanzu mu ɗauki wazanin ai mu ɗauki kalmar fa'ala fa'un ainun lamun sai mu sanya ta a matsayin ma'auni to duk kalmar da muka samu ainul fi'il ɗin ta fata gare shi kamar eh, fataha jalasa eh, masaha sai mu ce to yanzu duk wannan suna ƙarƙashin fa'ala in muka samu kalma irin su fariha kaga kasra gare shi da kuma Eh, hasiba misali to sai mu ce waɗannan tun da ainihin fi'il ɗinsu kasra gare shi sai mu ce suna ƙarƙashin fa'ila ma'auninsu kenan sannan sai mu zo mu duba irin su karuma sharufa sai mu ce to yanzu tun da wannan zamma gare su a ainul fi'il sai mu ce suna ƙarƙashin fa'ula sai muka sai suka sanya malamai kenan suka sanya fa'ala fa'ila fa'ula a matsayin su ne ma'aunai sannan sai suka zo sai suka duba kenan ba tare da alaka da ma'ana ba sai suka zo suka duba to yanzu a maganganun larabawa wani lokaci kana iya samun madinsa fa'ala ne sai ka ga mudari'insa imma yana iya zuwa a mazaunin fa'ula yana iya zuwa a mazaunin fa'a eh, fa'ala mudari'insa ya zo ya fa'alu ko ya fi'ilu ko ya fi'ulu to sai suka lura kuma inda ya mudari'i ya zama na cewa ya fa'alu ne to za ka ga cewa ainul fi'il ɗinsa ko lamul fi'il ɗinsa ɗaya daga cikin huruful halk ne duka maganganun larabawa haka suka samu to su suka ce to yanzu in dai ka ga eh, fi'ili madhi fa'ala ne to sa in ya zama ya fa'alu to dole ne ya zama na cewa ainul fi'il din ko lamul fi'il din ɗaya daga cikin huruful halq ne to kaga yanzu duk wanda ya yi iltizami da wannan ka'idan to zai ci gaba da samar da kalmomi bi ma'ana zai ci gaba da amfani da kalmomin larabci ba tare da ya kwaba ba ba tare da ya saba da yadda su larabawa suke amfani da shi ba tunda yanzu kamar misalin sa'ala mudari'insa za ka ce yas'alu saboda mene ka san cewa ainul fi'il ɗinsa yanzu hamza ne kuma duk wanda ainul fi'il ɗinsa ko lamul fi'il ɗinsa ya kasance ɗaya ne daga cikin harufan nan guda shida huruful halq to zai zama mudari'insa zai zama yaf'alu ne akan ma'aunin yaf'alu to kaga zan ce yas'alu hankali na kwance in na ji wani ya ce yas'ilu zan ce kayi kuskure in na ga wani ya ce ulu zan ce kayi kuskure saboda larabawa a maganan su in ainul fi'il ko lamul fi'il ya zama ɗaya daga cikin huruful halq ne to ga yadda suke mu'amala da shi ka taho ma'aunin eh, fa'ula fa'ula kaga mudari'in sa kawai yana zuwa ne ya yaf'ulu to ni a matsayina na wanda nake koyon larabci ko wanda ni ba larabe ne amma kuma yanzu ba larabcin ya ɓace an samu eh, jirkita tsakanin larabci da abun da ba larabci ba to yanzu in nazo aka ce min sharufa sai aka tambaye ni menene mudari'insa ya zan yi in iya gano mudari'insa sai malamin sarfu ya ce to mun duba maganganun larabawa mun ga cewa inda dai ya zama fa'ula ne to mudari'insa yana zuwa ne kawai fa'ulu to kaga zan ce in ka ce sharufa menene mudari'insa zan ce ya shurufu inda zan ji wani ya ce ya shurufu zan ce a'a ba wannan kalman bane wata kalma ne daban akwai kuskure a nan in wannan kake nufi in wani in ce karuma dole zan ce kurumu in na ji wani ya ce yakrimu to zan ce ka gyara ba haka bane in na ji wani ya ce yakramu zan ce ka gyara ba haka bane to don haka waɗannan al'amari ne da, malamai suka nazzama shi suka tsara shi domin kiyaye yaren larabci don haka shi wannan bai da alaka da ma'ana wancan shi ne yake da alaka da ma'ana إن شاء الله تعالى وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه